yammacin jiya da misalin karfe shida na marace ne da mazauna birnin maiduguri suka fara jin karan ababa masu fashewa da manya manyan bindigogi wanda ga bisani aka ce wasu manya-manyan makamai ne da ake kira rokin lanchas suka dinga fada kan jama'a da ya sanadiyar mutuwar mutane da dama da kuma raunata wasu duk da cewa har yanzu hukumomi ba su ce komai ba game da wannan lamari amma ya tabbata cewa wasu manya-manyan makaman ne suka dinga fadawa jama'a a unguwanni da hada da unguwar kaleri da gwangi da limanti da blablin na ma wasu unguwannin da har yanzu labarin bai riga ya fito ba jama'a ba an dai ga jami'an sojoji da dama na ta kai komo da kuma motocin ɗaukar marasa lafiya da bindiganninsu na ta shawagi a cikin birnin maiduguri duk da cewa babu wanda ya santa inda makaman ke fitowa amma bayanai na nuna cewa makaman ya fada kan jama'a da dama ciki har da wanda tijo da ya fada kan jikokinsa guda biyar da nan take guda biyu allah ya masu wa'adi guda uku kuma suka samu raunuka wanda yanzu hakan suna karɓar magani a asibiti jikokina da biyu sun rasu biyu sun rasu eh, kuma uku suna asibiti guda uku suna asibiti mm. eh jikokinka ne duka jikokina ne na yanzu kamar za su kai 'yan shekara nawa na? Eh, shekara takwas ne Shekara sha takwas? Ah, ah, takwas takwas. O oh, shekara takwas? Hmm. Eh shi ne babba. Shi ne babba ne. Eh. kuma wasu ba. Daban-daban suke. Ok. wasu da Eh Allah sarki. Kun san daga inda abin ya faɗo? A'a ba mu sani ba kullum da Allah ya kawo da ba ya faɗo ba. Hmm, to. Abun ma ya sake karuwa ba. A ne? Akwai a layin banana. Na'am. Akwai a bulaburin wajen yankin da wajen abin nan gidan zana nan ma ya faɗi har ya rusa ɗakuna haka amma dai ban ji asarar rai ba amma a gwanje layin bana an samu asarar rai eh. na wani bawan Allah da akwai kuma yarinya da ta ji ciwo akwai kuma a wajen limanci eh. wajen gidan Umar Ali haka nan ma ya dan tashi a gurin sannan eh. akwai a wajen Old Prison a shewari South kenan nan ma ya tashi eh wurare guda hudu ne aka samu wannan tashi ne eh to wai ne ko kuwa rocket launcher ne a ah, rocket launcher ne ba bom ba ne rocket launcher ne daga ina rocket ya taso eh to wannan gaskiya sai dai masana sun zo sun duba daga ina aka bugo da yake in Allah da dai wannan dole za a iya fahimtar daga ina aka bugo abin har ya zo ya shafi mutane amma ba mu je wajen ba amma na gani ya kashe kamar da zai kai mutum bakwai da zuwa takwas a kan nagari an ce mun da dan ni ban je wajen ba a'udzu billahi akan gida ne ya fada a'a a waje ne ina kasuwa ɗibar waye da yara da mata haka ne akwai wani wanda ya dan girma ma na ji bari ya sana'a irin gaji masar nan. Eh. Kuma ce ya taba shi. A daidai wannan lokacin da kuma wasu rahotanni da ke fitowa daga karamar hukumar Marte na nuni da cewa rundunar sojan Najeriya ta sake karɓe ragabar shugabancin garin martin da yayan gungiyar Boko Haram suka karɓe a makon da ya gabata wanda yanzu hakan haka ce suke da ragamar shugabancin har ma jami'an sojan su koma matsugunninsu da ma sauran jama'an da aka yi garkuwa da su. haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya